الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلم رسول رم أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسرمو أن اللوكتي تناتكم ونيني da ainihin muke ganin abubuwa suna ta ƙara taɓarɓarewa rayuwa tana ta ƙara wahala tana ta ƙara ƙaruwa ga kuma ana fuskantar lokacin zaɓe muna ganin yadda masu neman kujeru na mukamai suke ta tururuwa ake ta dafifi wajen cewa kowa ya samu kujerar da zai ɗari abinda da yawa daga cikin mutane ba su gane ba ko ba su fahimta ba shin waɗannan da suke ta dafifi ake ta kokawa ake ta rigegeniya da rigingimu wajen neman kujera wajen neman matsayi shin dukansu suna yi ne saboda ganin irin halin da kasar mu take shiga da kuma tunanin yadda za su yi su ceto wannan kasar daga yanayin da take ciki da kuma kawo gyara da kawo wato rayuwa ta maslaha ta jin daɗi ta zaman lafiya ga al'ummar najeriya ko kuma a'a suna yi ne saboda su ga cewa sun haye wannan kujera su ga cewa sun ci ganima da ribar da take cikin wannan tafiya su ga cewa su ma sun kwashi rabansu abinda da yawa mutane ba su sani ba shin mutanen nan da suke ta tururuwa wajen neman samun matsayi tun daga kan kujerar shugaban kasa har zuwa ah, wato kujera ta 'yan majalisu shin suna yi ne saboda kyakkyawar niyyar da suke da ita da tunanin taimakawa al'umma da tunanin lahirarsu da tunanin tsayuwarsu gaban Allah subhanahu wata'ala na gobe kiyama suna yi ne da tunanin su ga cewa sun yi wani abin da Allah subhanahu wata'ala zai gafarta musu saboda shi suna yi ne saboda su samu yardar Allah subhanahu wata'ala suna yi ne saboda su samu wani tagomashi daga ubangiji subhanahu wata'ala da lada da zai ba ma wanda ya taimaka wa ɗan uwansa ko kuwa a'a suna yi ne saboda kawai buƙatar kansu suna yi ne saboda su ci kasuwar duniya suna yi ne ba tare da tunanin lahirarsu ba ba tare da tunanin ranar da za a sa su a kaburburansu ba ba tare da tunanin ranar tsayuwarsu gaban Allah ba shin waɗannan da suke ta dafifi suke ta kokawa suke rigegeniya wajen samun kujerar takara shin akwai tsoron Allah a cikin zukatansu sun suna yi ne da niyyar da jin cewa ubangiji subhanahu wata'ala wato zai tambaye su akan dukkan wani abin da za su karɓi shugabancinsa zai tambaye su akan dukkan wani rai na mutum ne ko na dabba ne wanda yake ƙarƙashin kulawarsu suna yi ne da jin wannan a ransu ko kuma a'a suna yi ne suna ganin cewa wannan wani abu ne wanda a nan duniya za a yi ta ta ƙare wani ta more ce za a yi ta a ci duniya a ci kasuwarta shikenan komai ya kare daga nan shin suna tunanin wannan ranar da za ta zo nan gaba da Allah su bani wata wata'ala zai yi wa kowa hisabi akan aikinsa duk kankantarsa kuwa duk rashin girmansa da kuma duk girmansa ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره wanda zai aikata kwayar wato aikin alkhairi daidai da kwayar zarra zai ga wannan hakanan wanda zai aikata aikin wanda yake mara kyau na sharri daidai da kwaye zarra zai gani shin suna tunanin wannan rana ko kuwa a babu wannan a zuciyarsu babu shakka waɗannan tambayoyi ne da dama daga cikin mutane ba za su iya cewa duka waɗanda suke cikin waɗannan takara suna yi ne saboda wani abu wanda ya shafi al'umma ba ba za mu ce a cikin al'umma ba za a rasa makonni kwarai ba ba za mu ce a cikin al'umma ba za a rasa alkhairi ba ko ya yake babu shakka a allah subhanahu ta'ala bai zai wofintar da ƙasa ba daga wasu waɗanda suke tattare da kyakkyawar manufa tattare da tsoron allah tattare da tunanin lahira wannan wani abu ne wanda ba ma kore shi gaba ɗaya babu shakka akwai wannan sai dai abu ne wanda yake ɗan kaɗan a cikin rububin da muke gani a yanzu a shugabanci shugabanci wani abu ne mai hatsarin gaske shugabanci wani abu ne wanda yake a gurin allah subhanahu ta'ala nauyi ne ba kankani ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa abu zar inni araka za'ifan wa innaha amana wa innaha khizyun wa nadamatun yawm al-qiyamah إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو ذر lokacin da ya zo yana neman a bashi wani mukami a bashi wani matsayi na shugabancin al'umma annabi ya ce da shi ina ganin ka kana da rauni shi kuma shugabanci amana ce sannan kuma nadama ne da taɓewa na gobe kiyama sai ga wanda ya karɓi shugabanci na da haƙƙinsa sannan ya tsaya ya sauke nauyin da yake kansa babu shakka a shugabanci a nan rayuwa ta duniya wani abu ne da rai yake ganin cewa in ya same shi to zai samu ɗaukaka zai samu wato wadata zai samu arziki na rayuwar duniya zai birge zai nuna shi ya samu wata ɗaukaka a cikin jama'a babu shakka rai yana ganin wannan to amma wani abu ne wanda abinda da zai biyo bayansa ba karami ba ne matukar dai abin nan ba a rike shi da haƙƙinsa ba annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ya zo cikin sayar bukhari hadisin abu huraira yake cewa innakum suna alal imara wa ha ni'matil murdi'a wa bi'satil fatima za ku rika da fifi kuna kwaɗayin neman shugabanci annabi ya ce shugabanci kuma madalla da mai shayarwa amma kuma tur da mai yayi lokacin da take shayar da mutum romanta da lagwadatta da moriyarta zai zama babu, babu ya shi amma kuma lokacin da ta zo yaye shi wato lokacin da abubuwa suka zo ƙarshe ya zanto ba ta hannunsa ko kuma ya gan shi a gaban ubangijinsa subhanahu wata'ala to a lokacin kuma zai ɗanɗana kudarsa domin yayin da za ta yi masa ba mai kyau ba ne sauraka shugabanci wani abu ne mai haɗari shugabanci wani abu ne wanda yake haƙoƙi ne na mutane ba naka kai kaɗai ba da allah subhanahu ala ya ɗora a wuyanka idan ya zanto mutum a gidansa tsakaninsa da iyalansa sai allah ya tambaye shi akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ce. الرجل راع في أهل بيته فمسؤول عن رعيته dukkaninku masu kiwo ne kowa kowa za a tambaye shi akan kiwonsa annabi ya hatta mutum a gidansa magidanci mai kiwo ne kuma sai an tambaye shi wannan kiwon da Allah ya bashi na gidansa na iyalansa to idan ya zanto iya gidanka ma sai an maka tambaya a kai ina kuma ya zanto kana shugabanta wani sashi ne mai yawa na al'umma wannan babu shakka haƙƙi ne mai yawa kuma haƙƙi ne wanda yake mai bazuwa tsayawa da wannan haƙƙin a cikin irin wannan yanayi abu ne mai wahalar gaske to kuma allah subhanahu wata'ala sai ya tambaye mutum game da wannan ba a ce mutum kada ya nemi shugabanci ba kwata-kwata musulunci bai rufe kofar neman shugabanci ba musamman ma lokacin da ya zanto babu wani wanda ya cancanci ya rike wannan shugabancin sai shi wannan mutumin to a lokacin wasu malamai ma suka yi wajibi ne ya tare abun ya tare a radu da kaɗin ya ce shi zai iya kamar yadda annabi yusuf alaihissalam ya yi lokacin da yake cewa wato sarkin masar ya ja'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim ka bani shugabancin taskokin wato ƙasa wato ka bani roƙon taskokin ƙasa minister of finance ce inni hafizun alim saboda ni mai kiyaye amana ne kuma alimun wanda yake da ilimi ne na yadda zan gudanar da tattalin arzikin ƙasa annabi yusuf salam lokacin da yake neman wannan ƙasar masar tana dab da fadawa cikin wani mawuyacin hali da za a shiga cikin wasu shekaru masu tsanani shekaru bakwai masu tsanani wanda nabi yusuf salam shi karan kansa allah ya faɗa masa wannan shine kuma ya fassara mafarkin sarki ya gaya masa cewa ga abin da mafarkinsa yake nuna sun mai ya'ti min ba'da zalika sab'un shidadun ya kulla ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma sannan daga bayan waɗannan shekaru da za ku yi guda bakwai kuna noma kuna ajiyewa to wasu shekaru kuma za su zo guda bakwai masu tsanani da za su rika cinye duk abin da kuka tanada na kayan abinci sai ɗan kaɗan daga abin da kuka iya ajiyewa. to kaga shi da kansa ya san cewa wani hali za a shiga mawuyaci da mutane za su rasa abin da za su ci za a shiga halin yunwa da fari to shi ya sa a lokacin ya ce to shi a bashi na farko dai ya san yadda ya kamata a yi wajen tattalin arzikin kasar ya farfado kuma sannan zai kiyaye amana sauraka ba haramun ba ne mutum idan ya zanto shi yana ganin kansa ya cancanci ya yi wannan abu kuma babu wani wanda a lokacin zai cancanci wannan abin sa to a lokacin babu laifi ya nema kamar yadda babu laifi ya nema idan ya zanto a kan shugabancin akwai wani bara gurbi wanda babu ta yadda za a yi ya tafi sai ta hanyar wannan ya nema wato wannan na kirkin ya nema sannan za a iya kawar da wannan bara gurbi to a irin wannan yanayi ma ya halatta ya je ya nema wasu ma suka ce wajibi ne ya nema saboda kawar da zalunci da kawar da barna ga wanda yake da iko a kanta wajibi ne a kansa ko kuma ya zanto wato a babu ta yadda za a yi shugabancin ya samu gyaruwa sai ta hanyar neman nasa wato sai ya nema ne sannan za a iya samun gyaran da ake bukata a samu a cikin tafiyar to a duk irin waɗannan yanayi don mutum ya nema babu laifi ko ya zanto akwai haƙoƙin wasu da aka tauye da aka wato danne ta yadda babu yadda za a iya karɓo haƙoƙin waɗannan mutane sai an shiga cikin wannan sistem to a nan lokacin mutum ya iya cewa zan shiga saboda in karɓo haƙoƙin waɗanda aka tauye wannan shi ma abu ne mai kyau annabi yana cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaka wa ɗan uwanka yayin da yake azzalimi ko kuma yayin da aka zalunce shi ka taimaka masa lokacin da yake azzalimi domin ka dakatar da shi kai ya ci gaba da zalunci ko kuma lokacin da aka zalunce shi domin ka ka karɓo masa haƙƙinsa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil na innahu na mansura Allah ya alkawarin taimakawa wanda yake kokarin taimaka ma wanda aka zalunta to a irin wannan yanayi babu laifi da mutum ya fito ya ce yana nema domin ya iya karɓo wasu haƙoƙi waɗanda idan ba don ya shiga ba ba zai su karɓu ba wannan saboda haka babu laifi to amma a sani a irin yanayin da muke gani yanzu ba yanayi ba ne galibi waɗanda suke neman wannan kujeru suna yi ne domin su kwato haƙoƙin wasu ko suna yi ne domin su ga sun gyara abin da aka ɓata ko suna yi ne domin su samu yardar Allah ba za a ce babu kaɗan waɗanda suke yi don wannan ba amma mafi yawanci waɗanda suke yin wannan harka suna yi ne saboda raɗin kansu suna yi ne saboda buƙatar kansu suna yi ne saboda a ci kasuwar da su suna yi ne saboda su ma su ɗora a kan abin da suke suka cewa ba daidai ake yi ba su ma su zo da nasu watakila ma ya fi muni a kan wanda su suke suka cewa ba daidai suke yi ba babu shakka wannan yanayi da muke gani da irin yadda tafiyar harkar tafiyar siyasa take a ƙasanmu tana da ban tsoro kwarai da gaske ya zanto ya zanto mukami tun daga takara mutum sayansa zai yi da kudadensa biya zai yi sannan ya zama dan takara ba a zo ma maganar babban zaɓe ba tun ana maganar zaben fitar da gwani zaben fitar da dan takara ana fito da kudade ana raba ma wasu don kawai su dangwala ma wani ƙuri'a su ba shi damar tsayawa takara in ya zo tun daga wannan mataki ana samun irin wannan tafiya a baibai wannan tafiya a lalace babu shakka abin da yake nuna maka cewa gaba gaba can babu haske gaba da muke tunkara babu wata alama ta cewa akwai gyara babu shakka waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin sha'anin tafiyar da mulki a ƙasar nan dole ne su tashi su yi aiki tukuru idan suna yi wa idan suna tunanin tsayuwar su gaban Allah subhanahu wata'ala dole ne wannan yanayin ya zanto an ga an kawar da shi abin da takaici kaga cewa ana fito da kuɗaɗe tsirarar su ana su ga wasu da ake cewa delegates domin su ba wa ɗan takara damar tsayawa takara waɗannan delegates da aka ba su wannan fawa wanda suke zama wai su ne wakilan duka al'umma kuma su za su zaɓo wanda shi ne zai zama a cikin kwamitin shura irin wanda sayi na umar ya zaɓo a ce a cikinsu za a zaɓi shugaba babu shakka wannan yana da haɗari kwarai da gaske ka duba lokacin sayyidina umar da ya tashi fitar da kwamitin shura su mutum shida ka duba mutanen da ya zaɓo kowane mutum a karan kansa aka ɗaga ya isa ya zama ko menene a cikin al'ummar musulmi ya isa ya zama khalifa shugaba na bai ɗaya ballantana shugabancin da bai kai wannan ba to kaga su ɗin ne waɗannan waɗanda Allah ya yarda da su ya musu albishir da aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah yana mai yarda da su su ne ya zaɓa ya sa su a cikin wannan kwamiti ya ce kuma a cikin su a zaɓi shugaba to amma yanzu ya zanto abin da ake yi gaga cewa magana ce ta kawai waye ya fi fito da kuɗaɗe waye zai raba kuɗi waye yake da kuɗi har ma ka ji ana cewa ina wani ba zai iya cin takarar nan ba saboda baya da kuɗi baya da wanda zai tsaya masa to idan ya zanto wannan ita ce aƙiliyar mu wato da wannan tuna da wannan muke tunani idan ya zanto irin hangen da muke yi wa al'amura kenan to babu shakka yana nuna cewa mustaqbal dinmu fica dinmu ba ta da kyau alamar da muke abubuwan da muke hangowa a gaba duhu ne babu shakka in wannan abun ba gyara sai aka ba ba gyaruwa yayi ba to kada dan najeriya ya tunanin cewa wai zai samu wata ra'usa a gaba in ba dai wani ikon allah ba wanda ba za mu fitar da tsammani da gare shi ba saboda haka dole ne a tashi a yi aiki tukuru wajen a ga cewa an gyara al'amarin nan yadda yake tafiya sannan kuma su masu takarkaru din nan su sani cewa wani bala'i ne suke tunkaro wato suke ɗaukowa kansu kar su ɗauka cewa wata ɗaukaka ce a duniya wacce kuma ɗaukaka ce za ta ɗore a'a wani ɗaukaka ko da sun same ta a nan to za su rasa ɗaukaka ta dindindin a ranar gobe kiyama وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والآقبة للمتقين Allah ce tilka darul akhira wannan gidan lahira ne wanda muke sanya shi ga waɗanda la yuriduna uluwan fil ba masu neman wata ɗaukaka a duniya ba wala fasadan ba masu ƙoƙarin barna a bayan ƙasa ba to su ne muke basu su lahira don haka dukkan wani wanda zai nemi ɗaukaka ta duniya don ya nuna shi ya kai ga wani abu shi ya isa shi ya taka wani mataki ko kuma yake neman wata ɗaukaka a duniya don ya yaɗa barna ko ya ɗaure wa barna gindi to abu shakka wannan yana asarar lahirar sani a yadda al'amura suke taɓarɓarewa harkokin tsaro ake ta ganin ƙalubale iri-iri suna ta bayyana kashe-kashen rayuka ba tare da haƙƙi ba kullum ƙara fantsama suke al'amura ƙara taɓarɓarewa suke tattalin arziki wahalhalu kullun ƙara shigar su ake yi mutum ya ce a wannan yanayi shi ya ji ya gani amma kuma a zuciyarsa babu Allah babu taimakon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa abdurrahman ibn samura lokacin da ya zo yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a bashi shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka ƙara neman a baka shugabanci la tas'alil imara kakka nemi shugabanci fa innaka in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta alaiha wa in utitaha bi mas'alatin wukilta ilaiha annabi ce kakka sake neman shugabanci domin shugabanci in ka same shi ba tare da ka nema ba to sai Allah ya kawo maka ɗauki ka samu taimakon Allah akan wannan shugabanci amma idan zuwa kai ka ta karkare kana nema ka samu to sai a bakka da abin da ka nema kai kuma ka iya wa kanka galibi abin da yake faruwa kenan da yawa daga cikin waɗanda suke ta karkarewa wajen neman shugabanci ido rufe kuma wani iri ne matakin dan majalisar tarayya ɗan majalisar dattijai matakin gwamna matakin shugaban ƙasa za ka samu galibinsu ba maganar allah ce a zuciyarsu ba magana ce ta shi dai ya zama yana shugabantar wani bangare na al'umma yana shugabantar Eh, mazabarsa yana shugabantar yankinsa yana shugabantar al'ummarsa ko yana shugabantar ƙasarsa wannan shine kawai tunaninsu wannan shine kawai hankoransu sannan da abin da aka sani na barna da fasadi da corruption waɗanda ga sunan kullum abubuwa ƙara bayyana suke ƙara fitowa suke <coughs> wannan su ne a tunaninsu to ta yaya waɗannan za su samu wani taimako daga allah subhanahu wa ta'ala ta yaya wanda zai nemi shugabanci ba ma da kyakkyawar niyya ba ballantana ubangiji wata wata'ala ya ga kyakkyawar niyyar sai taimaka masa a'a yana yi ne saboda wata manufa shi yasa zai iya kashe ko nawa ne zai iya cin bashi zai iya ainihin sayar da kadarorinsa zai iya shiga bokaye da matsafa na ga cewa ya kai wato dagaci ya cimma burinsa ta yaya wanda yake da irin wannan tunani kuma zai iya zama wani wanda Allah subhanahu wataala zai taimake shi a cikin al'amuran shugabanci in Allah ya bashi sai dai shaidanu su zagaye shi su riƙa yi masa giza mai kan turuwa yau ya shiga wannan haƙƙi na al'umma gobe ya shiga waccan haƙƙi na al'umma yau ya yi barna a nan gobe ya barna a nan jibe ya goyi bayan wata barna Allah subhanahu ala ya ce alam tara anna arsalna shayatin ala kafiri na ta'uzzuhum azza haka shaidanu suke yi wa suke yi wa wato mutanensu kafirai wato ca a kansu saboda haka shaidanu na aljanu da shaidanu na mutane ba za su kyale duk wani mai irin wannan manufa ba kuma ba zai samu wani taimako kuma daga Allah su subhanahu wata'ala ba wajen ya ga cewa ya isar da wannan sako saboda haka kiran mu ga al'umma musamman 'yan takarkaru su ji tsoron Allah sani wanda duk ya fito da mummunar manufa to abu shakka wannan yana ƙara ɗorawa kansa ne wani nauyi wanda kuma sauke shi in ya riga ya ɗauka sauke shi ba karamin aiki ba ne haƙƙin al'umma ba daidai yake da ka taɓa haƙƙin Allah ba haƙƙin Allah idan ka taɓa haƙƙin Allah kai da shi kana iya neman gafara ya gafarta maka amma ka sani haƙƙin al'umma wani abu ne da ba zai samu gafarar ubangiji ba sai wannan al'ummar da ka cuta sun yafe maka to ta ina za ka samu yafiyar wannan dandazon miliyoyi waɗanda za ka shiga cikin wani hanayi ko ka shiga cikin wani haƙƙinsu ta ina za ka samu gafara ta ina za ka samu ainihin kuɓuta saboda ka su sani cewa ba wata gara ɓasa ba ce da suke ganin za su samu annabi ya ce ni'mal murdi'a wa bi'satil fatima in ka zo lokacin da take shayar da kai to wasai babu kamar ka kana cikin jin daɗi kana cikin moriya da ta more amma lokacin da aka zo yayi kuma a lokacin mutum zai wato zai ainihin ɗanɗana kudarsa zai yaba wa aya zaƙinta saboda ka fatanmu ga su waɗannan da suke tururuwa wajen neman takara su rika tuna lahirarsu su rika tuna ranar da za su tsaya gaban Allah duka rayukansu ba a hannunsu suke ba a hannun Allah yake yau mutum yana cikin wannan wato rigegeniya da turereniya Allah subhanahu wata'ala zai iya karɓar ransa ko mala'ikar mutuwa su karɓar ransa ba tare da shawara da shi ba ba tare da ya ba shi notis ba saura kuma yana iya samun abin ya samu mulkin yana kan mulkin ubangiji ya kwace wato ya raba shi da ransa ya koma gare shi to kuma duk abin da ya ɗauka fa ya tafi da shi ba kuma wani sauran abin da zai dawo ya ce zai ajiye ko zai bashi a nan duniya dukkan laifukan da ya yi ayyukansa masu kyau da marasa kyau za su tafi da shi mutum ya rika tuna wannan rayuwa ta duniya ya rika tuna karshen ta ya tuna karshen rayuwarsa a duniya ya rika tuna ranar farkon haduwarsa da ubangijinsa a cikin kabarinsa babu shakka idan mutum ya hararo wannan to zai shafa wa wato zai shafa wa kansa wato zai kwantar da hankalinsa zai ainihin abu cikin nutsuwa da tunani Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa ubangiji ya ba mu shuwa gabanni na kwarai waɗanda suka san haƙƙin Allah suka san haƙƙin bayan Allah waɗanda za su tsaya bisa ga adalci da ubangiji su wata wata'ala ya ɗora a wuyansu <coughs> amin su mamin malalla isa ka da alkhairi to tambayar mu ta farko ya ta zo da wanda yake cewa yana son ƙarin bayani kan ayar da take cewa fasbar alama ya kuluna